أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام wa ورحمة الله وبركاته أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu domin ci gaba da majalisunmu kawai wanda muke gabatarwa na mako-mako da muke karanta waɗannan littafai guda biyar yau muna ashirin ga watan safar na jin jiya na yi kuskure a wani karatu na ce ashirin yau ne ashirin ashirin ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari huɗu talatin da bakwai kuma sha nawa ne biyu ke uku ko uku ga watan sha biyu ga watan biyu ko to ya dai ko sanyi ne ga watan sha biyu biyu ko uku to biyu ga watan sha biyu dubu biyu da goma sha biyar idan ba a manta ba muna cikin sirar sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam shine na 46 a cikin littafin rijalun wa nisa'un hawla rasul sallallahu alaihi wasallam kusan mun kai gab da karshe sai kuma Allah ta'ala ya kaddara ba mu kammala ba amma insha Allah ta'ala yau za mu kammala sirarsa malam ya kama na maganar da sabit mai riwaya yayi cewa فما في الأنصار أيم أنفق منها cikin أتكم متانا مدينة وتمتشي da tafi yawan dukiya da albarka da amfani da dukiyarta cikin abin da Allah ta'ala yake so ba kamar wannan yarinyar da aka auren mata julaibi wadda da an kyamaci a auren mata da ita saboda sa da kuma rashin kyansa na halitta amma sai gashi sakamakon da Allah subhanahu wata'ala ya mata kuma ya ma iyayenta wannan sakamakon biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayati lil bazzari a riwaya al imam al bazzar a cikin musnad nasa yace fa ka annama hallat an abwayha iqalan kai ka ce lokacin da aka ta auri wannan ta auri julaybi radiyallahu anhu ta warware ma iyayenta أبويها ce da da ta إياينتا su ta musu da دبيبي nan igiyar talauci igiyar damuwa amma ta sanadiyar aurensu auren nan nasu da aka yi da ita da julaibib sai wannan auren ya zama Allah subhanahu wa ya sanya ma auren albarka sai gashi ta zama mawadaciya duk da cewa shi julaibi kamar yadda muka gani ya rasu qultu malam mai littafi abu aziz ya ce wa hadhihi barakatu sam'i wa ta'ati li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan albarkar ji da kuma biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya ji abin da annabi ya faɗa in an ce as-sam'u nan sama sam'u qabulin fa ji na ansa sama'u qabul ko sam'u qabulin qabulin wato ji na na abin nan na yadda na karba sannan kuma wa da biyayya da tama annabi sallallahu alaihi wasallam da ita da iyayenta wannan shine ya sanya Allah ta'ala ya sanya albarka a wannan gida ya sanya ma wannan yarinya da ta auri dulaibi duk da talaucinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mata albarka sannan wa barakatu du'a'ihi sallallahu alaihi wasallam wa barakati du'a'ihi sallallahu alaihi wasallam da kuma albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wa fil qissati min al'izati wal ibri ma la yakhfa a cikin kissan nan da aka bamu ta Julaibib da abin da ya gudana na nema masa aure da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi akwai wa'azuza da izinuna ababan kula min ha daga ciki أن الإسلام قدم الدين على المال والجمال musulunci yana gabatar da addini akan kyau da dukiya dukiya da kyau suna bin suna bin addini suna bin addini ne dukkan da ya kasance babu addini to bai da amfani duk dukiyar da ta kasance babu addini ga mai ita to ba ta da amfani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi dukiya a hannun mutumin kirki a hadisi hasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni'ma almalu salihu lirrajuli salih ma dalla da dukiya ta gari ta alkhairi a hannun mutumin kirki in dukiya ta kasance a hannun mutumin kirki kuma ita ma dukiyar ta zama ta kirki to ma dalla da wannan dukiyar ma dalla da mai ita amma idan dukiya ta kasance a hannun mutumin banza irin su ƙarunu da waɗanda suka yi koyi da shi shi kenan yan inda ma wa ala ilmin indi to wannan dukiyar ba ta da amfani haka kyau haka kyan da ya zama babu addini shine magabata suke wasiya sai su ce iyakun wa khadra addiman a ku da fulawa juji fulawa ce a juji ba ta nan za ka ganta ta fito lab lab lab mai kyau a sama amma asalin ta bai da kyau kama fil hadisi kaman yadda ya zo a cikin hadisi la'amatun sauda'u zatu dinin abdalu ya ce aka ce la'amatun sauda'u zatu dinin lallai baiwa baka wulik zatu dinin amma sai ta kasance ma'abuciyar addini to afdalu to ita tafi gashi can ƙur'ani yana ce mana wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala abdun muminun khairun min mushrikin walau a ajabaku kaga Allah ta'ala fifita masu imani addini akan wa akan dukkan waɗanda suka kasance dukiya take da ita dukiya ba ta da amfani walaita ma'ana hada. amma wannan ba yana nufin annal islam rafada almal wal jamal ba musulunci ba yana cewa ba ruwan shi da kyau ba ruwan shi da dukiya bane a'a da ruwan musulunci da kyau da kuma ruwan musulunci da dukiya amma dukiyar nan ta zama mai amfani sannan kyan nan ya zama mai alkhairi ya zama an dace da kyan hali bayan kyan sifa da kyan kira Akirin bi na nabiyyin zanahu khuluqu in ji busiri yana yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqu daraja da alheri su tabbata ga halittar annabin da kyakkyawa ne a halitta sannan zanahu huduku sannan kuma kyawawan ɗabi'u su suka yi ma wannan kyan nasa na halitta abu ga kyan ɗabi'u ga kyan halitta to shi kenan komai ya ji kenan haka ake bukata amma idan ya zama kyau ne kawai na ɗan maciji to ba da amfani kalla a'aha فمرحبا بجمال ما ليشي مرحبا لالي دا كندا يأتي ساجدا زي زوي رسنا على أتبة الشرع المطهر أبا كن قوفر شرع مسلم شو وجتك من تركي ومرحبا بمال مرحبا لالي دا دوت يدا يأتي ساجدا على أتبة التواضع ودى زوي زو إتكمة رسنا أبا كن قوفة التواضع تواضع أن أنت الدكت ga dukiya kuma ga tawazu ya baka kuma yana gode maka tarahu idza ma ji'tahu mutahallilan ka annaka tutihi alladhi anta sa'ilu ولو لم يكن في كفه غير روحه أجاد به فليتق الله سائله هو البحر من أي النواهي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله وأنا يبن وني me yaban shi na kan ba ma shi yana ce masa wai wai tarahu idza ma ji'tahu mutahallilan zaka ganshi mutahallilan yana cikin maka fusta, yana maka annashuwa idza ma ji'tahu in ka zo wajen sa ka annaka tutihi alladhi anta sa'ilu kamar zaka bashi kai abin da ka roke shi ya baka kuma ya ce ya gode to kaga irin wannan ake bukata to irin wannan dukiyar ana bukatar ta fal islamu musulunci la yusadimu alfitratan insaniyata baya cin karo da ɗabi'a ta ɗan adam duk bukatun ɗan adam to musulunci ya ya kare masa su kun ga musulunci ba kaman addinin kiristanci bane a cikin bible na kiristoci abinda suke faɗi suna cewa wai a ciki an ce masu dukiya ba za su shiga cikin malakutun lahi ba malakutun lahi aljanna kenan hatta yalija aljamalu fi sammil khiyati har sai idan ya kasance wai raƙumi zai iya shiga kafar kan allura to sannan mai dukiya zai shiga aljanna haka suke cewa a kiristanci amma mu musulunci fa musulunci ya yabi dukiya ya kira ta alhairi ya kira dukiya da alhairi a wurare da yawa Sau daga musulunci baya cin karo da ɗabi'a ta ɗan adam daga cikin ɗabi'ar dan adam abinda Allah ya sa shi fitira ce ta dan adam akwai dukiya wa innahu li hubbil khairi la shadidun alkhair ay almal dan adam ya kasance mai tsananin son dukiya ne to wannan ɗabi'a ce ta dan adam walakinahu yad'u ila tahdidiha sai dai musulunci yana kira ne zuwa ga tsarkake wannan ɗabi'ar ta dan adam wa da kuma daidaita ɗabi'ar ba a kyale ta ba kawai ce ta yin yadda ta ga dama a'a dabi'an nan labudda min tahfiziha wa taqwimiha lillahi ta'ala godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kasance madaukaki to malam da kansa ya mana talhisin babban darasi wanda za a fitar a cikin sirrin wannan babban sahabi wato Julaybi radiyallahu ta'ala anhu wanda kaman yadda muka faɗa ghayru mansubin ghayru mansubin ila abin ba danganta shi zuwa ga wani baba ba haka kus dillata fanta rajib suka ambata julaibib julaibib ba ibn wana ba kaga huwa ibn islam ko salmanu salmanu an zo ana tambaya kai waye babanka ce ya ce abil islamu la abali siwa idan haru bi sin aw tamimi ce ni ba ni da baba sai musulunci in wasu sun zo suna alfahari cewa su yan banu tamim ne wasu suna cewa su yan banu qaisin ne to ni anabnul islam to julaibib ma haka Allah kara masa yadda na arba'in da bakwai at-tufail ibn amr a dawsi at-tufail ibn amr ad-dawsi mun faɗa ran nan muka ce shi ne shine Mamata. kuskure ne nayi abu tufail shine shine abu tufail shine akhiru man mata min sahaba abu tufail ba abu tufail amir ibn wafila al shi ne sahabun ƙarshe da ya rasu kusan malamai sun yi ittifaki akan haka duk da dai babu ittifaki amma dai rayuwarsa malamai suka ce wasu suka ce ya rasu hijiran manzo Allah sallama na da shekara 100 cif wasu suka ce 102 wasu suka ce 107 wasu suka ce 110 akwai waɗannan maganganun guda hudu game da rasuwar shi wancan sahabin Abu Tufail Amir ibn Wafila al-Laifi shine akhiru man mata min as-sahaba mun gane to shine wannan amma wannan at-tufail ibn amr ad-dawsi kabilar su ɗaya da wa kabilar su da abu huraira radiyallahu ta'ala anhu mala ya ce ana masa take da zunnur mai haske duk da dalilin kiran zunnur din nan riwayar ba su inganta ba gaskiya duk da mala ya kawo su a nan ya kawo ta riwayar amma riwaya ce da malaman hadisi suka tabbatar da cewa ba sahihiya ba ce zunnur ma'abuci haske sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam الطفيل بن عمرو الدوسي صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ne kana sayyidan ya kasance shugaba muta'an wanda ake masa biyayya min ashrafil arabi yana ɗaya daga cikin laraba masu daraja yana cikin masu darajar larabawa su su su banu daus banu daus akwai wani yaro da ƙauyen can wai dausu can a abin nan ƙauye ne a nasarawa ila wasu sun san dausu eh, kaga dausu a ƙarƙashin wannan ne sunan local government din eh, sunan kawane-kawane wata local government cikin abin nan din nasarawa jihar nasarawa toto Eh, ka dausu ƙauye ne a toto kaga toto ma ya ƙauye ne don aka zo ana magana dausu sai sai ji wai su ne waɗannan shine munasabar da yasa na kawo eh, ba su bane ko kusa min qabilati dausin wa dausu wa dausun baqanun min al'ad su shi ya zo ne daga qabilar daus su kuma daus baqan kamar misalin karamar kabila ce mun sha faɗin wannan laraba suna da suna da matakai na kasa abin nan suna da ashu'ub ashu'ub jam'u sha'abin ash'ab wato laraba gabaki ɗaya ce amma yanzu da suka zama ƙasa ƙasa to sukan kira kansu ƙasa ɗaya sai a ce ash-sha'bu saudi sai a ce ash-sha'bu al-qatari ash-sha'bu al-kuwaiti ash al-bahraini الشعب المصري الشعب الليبي الشعب المغربي amma da an ce ashab laraban ga baki ɗaya to daga ashub sai alqaba'il daga alqaba'il sai kuma al'asha'ir daga al'asha'ir sai albutun daga albutun sai al'ama'ir daga al'ama'ir sai al'afkhaz al'afkhaz jam'u fakhdin al'amar jam'u imara albutun jam'u batnin abin nan al'asha'ir jam'u ashira alƙaba'il jam'u ƙabila a ash'ub jam'u sha'ab to su ne waɗannan matakan ansab na larabawa to shi yasa sai nan ya ce min qabilati dausin wa dausun batlun min al su wani yanki ne wani gida ne daga cikin banul azd su kuma banul azd suna cikin qabailul yaman su kuma yaman suna jin ana jin su ne ma asalin larabawa domin in ana magana kan al'arabul ba'ida larabawan nan na asali na da can wannan da ake ci musu banu kahfan alkahfaniyu to daga yaman suke shi yasa kowane balarabe yana jin dangantaka shi tana karewa a yaman saboda yaman ba karamin muhimmin gari ba muhim ba babban muhimmin gari ne a wajen larabawa kuma kaga da suka zo musulunci ma ya faɗi ya yabe su manzon su ne ce al-imanu yamani wal hikmatu yamaniyatu imani dan yaman ne sannan kuma hikima ma ba yamaniya ce manzon sama kuma ya yabi mutanen yaman ya ce su a riqatul qulubi zuciya suna da taushi ba su san fitina ba wannan kaga rigimar da ake yan shi'a ne suka hatala su yan shi'a ne suke ta kakkashe su amma mutane ne masu taushin zuciya annabi ya yabe su kuma su suka zo da su suka zo da sunna ta musafaha a musulunci laraba ba su san musafaha ba larabawan jaziratul arab ba larabawan abin nan hijaz su mu'anaka suka sani wanda ya rungumi wancan wancan ya rungumi wancan a tsotsi kumacin juna shi amma mutane mun su suka zo da musafaha kuma ta zama sunna a cikin musulunci to su ne waɗannan wallahu a'lam